zaman fargabar ramuwar ɗaukar fansa ta sa shugabanni daban-daban a arewacin Najeriya na ta kiran al'umma cewa kada a sake a ɗauki matakin fansa a arewacin wannan ƙasa. Ƙungiyar Musulmin Najeriya ta Jama'at Nasarar Islam na cikin ƙungiyoyin da ke cewa ya zama wajibi a kira ga al'umma kada wanda ya ɗauki matakin ramuwa. Sakataren ƙungiyar ta JNI a Najeriya, Dr. Khalid Aliyu Abubakar ne ya yi wa manema labaru ƙarin haske game da matsayin wannan ƙungiya. a matsayin mu na shugabanni na addini jama'atun musul islam wacce ita ce uwar kungiyar dukkan addinin musulunci a faɗin wannan ƙasa ƙarƙashin mai alfarma sarkin musulmi alhaji muhammad sa'ad abubakar muka yi kira a kai hankali nesa a haɗiye fushi a ɗauki abubuwa sannu a hankali musamman wato yau ranar juma'a kamar yadda kafin yau mun yi ƙoƙari mun aika da saƙonni ga dukkan limamai a faɗin ƙasar nan cewa duk hudubobi a yi hudubobi na lafiya da kuma wato zaman lafiya a ja hankalin samari kar a ɗauki doka a hannu ko da yake abu ne mai zafi amma kar ya har mu a ce za a yi ramu ko tunda gwamnati ta ce za ta ɗauki mataki a kan haka Ita ma dai kungiyar tuntuɓa ta arewacin Najeriya ta ce ta gamsu cewa an fara samun zaman lumana a kudancin wannan ƙasa. Sai dai kuma ta yi kiran cewa ya kamata doka ta yi aikinta a kan dukkanin wanda ya tada wannan hayaniya. Alhaji Muhammad Ibrahim shine sakataren kungiyar ta ACF. Mu ka san a matsayin mu na dattawa na Arewa Consultative Forum ACF kullum in muka samu labarin irin wannan tashin hankali ko fitittunu mukan yi kokari mu kira mu tabbatar da abin da ke faruwa a wancan wurin a yanzu labarin da muke samu an samu kwanciyar hankali a wurin ni kaina na yi magana da wayansu mu a port harcourt eh, sun bani eh, labari cewa wura ta lafa kuma eh, jami'an tsaro suna nan suna aikinsu musamman ma a nan aba da wani wuri da ake cewa oyinbo a nan port harcourt Eh, da kuma umahiyar ɗin gabaki ɗaya mun yi eh, na'am kuma muka ce maza maza duk wanda yake da hannu ko wane ne shi a tabbata an hukunta shi an kai shi gaban kuliya kuliya kuma ta hukunta shi don ya zama darasi ga sauran mutane to na mataki gwamnatin jihar kaduna ke ɗauka game da zaman ɗarɗaɗin da ake biyo bayan tashin hankalin da ya taso a kudancin wannan ƙasa Malam Samuel Aruwan shine mai magana da yawun gwamnatin jihar Kaduna. Gwamnatin jihar Kaduna da jami'an tsaro wadda ta kunshi sojoji da kuma 'yan sanda da 'yan sandan ciki da kuma sauran jami'an tsaro wadda suke ayyukan su a duk faɗin jihar Kaduna sun ɗau tsauraran matakan tsaro domin a kare rayukan mutane da kuma dukiyoyinsu a duk faɗin jihar Kaduna. Kuma idan aka lura za a gan jami'an tsaro suna nan suna sentiri suna kamar atisayi suna ayyukan su domin kare rayukan al'ummominmu da kuma dukiyoyinsu kamar da na yi magana a farko eh, muna kira ga mutanenmu da su guji kar kuma su saurari wasu mutane wadda suke zuwa da wasu labarai domin su ingiza a husuma a duk faɗin jihar kaduna ya zuwa yanzu dai babu wani rahoton tashin hankali a wani sashi na wannan jiha ta kaduna yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da kara kaina da kai komo a wasu sassan jihar ta kaduna isa lawal ikara muryar amurka daga Kaduna a Najeriya.